Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A nahiyar Afirka an daɗe ana fama tare da neman hanyar shawo kan rikicin manoma da makiyaya. rikicin da ke sanadiyar asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske a duk shekara. Tun farkon damuna bana ne hukumomi a jamhuriyar Nijar suka ɗauki matakin kaucewa tashin hankali tsakanin manoman da makiyaya kamar yadda aka saba cin karo da su a kowace shekara. Wakilin murya Amurka a Nijar Tamar Abari ta duba mana halin da ake ciki kan wannan batu yanzu haka a Nijar. Yanzu haka manoma sun himmatu wajen tattara amfanin gonakinsu. Makiyaya ma dai a yanzu ne suke kan hanyar su ta wucewa. Ba mu da aiki ba kawai da dare suke ta yin har ma akwai wanda wani nan jiya dare dawa. Sha ɗaya da dare muna ga musu su tashi daga nan su koma ba ba mu da aikin mu ba kuma ba su yarda ba ina tattara su suna cin da na gusa na ga sun zo sun gusi ga ana har yanzu ba a sa rumbu har yanzu da dawa da hatsi har yanzu bamu sa ba amma dai mun ce mai ku rika tare da dabbobin ku ba mu ida aiki ba su dai ko ba su sai ba ga sunan dai wani guri kaɗan kaɗan suna ma mutane banna kamar dawa kamar irin wannan shimgen nan na wannan zamu zamu yi shi sun shiga a ciki duk ko ina sun tattaka da dare suke zuwa suna banna kuma kan da sai suke shirye su suna tsirya sai jiya ma an can wajen makabarta wannan malaman su suka zo su da suka yi banna kuma suka tsire suka yi muna kusan kwanan ma tunda daga an samu awa ɗaya biyu muna zuwa muna kewaya muna gani ko je Allah kare. Sai dai duk da haka wasu fulanin sun kusa cikin gonaki. Daga nan ba makiya bane har sun wuce har sun kai ma kai kunduma. Yo, yo kenan kuma. Banna dai a kara dai na ce amma ba na kan ban yi ba mu ba yan ba ne in an ga kamar mutane su ga a dole a nan baya ne, wannan fa baya ne, dabbobi ba ko ina ma ta wuce. yaran mu, mu ce kuwa Allah kuwa ma'aiki. Gonar da ba a shiga ba ka kuskure kushi, duba inda muka taso, daga can arewacin wannan abu, wannan gari. arewacin hitan a kinye ba ce muke bi ba yanzu sun danna sun yi nan aka ce nan ba a bayan ka na ce wallahi wallahi ni dai ni dai kabila ta mun kun yi arewa ban yahe a shekarar bana hukumomi sun fara rigakafin rigingimin ne tun kafin damana ta girku abinda ya hana faruwar tashin hankali tsakanin manoman da makiyayan kamar yadda sani nasaru shugaban gundumar gure shaidar na nuna musu yadda ya kamata aikin zama da makiyaya da manoma to sai muke reunion damuna da ta kama na reunion su biyu tare da sarakan gargajiya da wakilan manoma da makiyaya da service technique da kuma jami'an tsaro muka ba da bayani cikin code rural ga abin da ya ci a yi wannan kundi namu na code rural shine jagorancin ta yadda noma da kiwo a cikin ƙasa alhamdulillah babu wannan tashin hankalin tunda yanzu kowa ya san yadda ake shari'a banna kuma sun san menene banna kuma sun san inda in aka ma banna yaya ne ya kamata ka yi ki kawo nan zalimci shi ke kawo ana faɗa da makiyaya da manoma kai kai banna kana da saniya hamsin sai a zo a ce maka ai kowace saniya ka bada jika biyar kaga kenan ka san in aka kama ka jika biyar za ka bada to sai kai banna sai busashen ka su gudu sai ka zo kai faɗa sai na ɗoki mataki na biyu hanyar dabbobi birtilla sai muka na sa muka yi reunion kowace meri bakin iyakar ta su gamu daga wannan merin zuwa wannan merin a yi shawara a dai da kowa da kowa a ce a samna a ce to wuri kaza in burtali na galgajiya ne shi za a bi in na bariki ne shi za a bi wanda ya noma cikin shi in an ci kayan shi cikin wannan hanyar da na galgajiya ko na bariki an ci banza in busashe suka yi yawa ya nike yi sai a gaya mun an sun taso daga can bakin tahiya sai a ce prefe busashe sun zo da yawa me muke sai mu tura jami'an tsaro sai su zo gaba su shigo gaba sai su rako makiyayan har su wuce su wurin inda hanyar da muka ce mun hidda ta makiyaya abin da ya kama mana kwancin hankali babu zance kuma an hana bugu an hana zagi tunda wannan muna nan bisa mu gani nazari tsakaninmu da manyanmu mu hana yawo ma da adda a cikin departamentin gure kamar makiyayi ma ko mai zama ko mai wucewa sarakan gargajiya ma dai ba a bar su a baya ba in ji hadi gurgudu sarkin fulani na jihar da magaram su wannan makiyaya mun samu mun da su mun zamna su mun tantamna sun zamanin da kwana fara fito wannan mun ce musu in suka fito akwai barna saboda abin da yake kasa yanzu haka abin da yake kasa ina tsammani a cikin kwana goma sha biyar ba za a iya tattare shi ba a ce an adana akwai hanyoyi da muka sa an sa masu kiwon inda kamar butar ya mace mun sa sun kalace wurin wannan don ka mutanen nan su sai su bi a gama da mutane da garfansu da kowa shikenan a taimaka musu su isa gida su ko wa'ancan wanda suka fi yawan mun sai da su a filin kiwo su dan dakata kaɗan yanzu kawai abin da muke so su kuma manoman a gaggauta kalace dan abin da ya saura sai dai an samu wata rigima tsakanin manoma da makiyaya da aka samu asarar rayuka a garin ɗebi ta jihar maradi kamar yadda magajin gari na mai jirgi mamman haruna ya shaida yanzu dai abin da muku sai mu muku mutum uku ya mutu da mai gari na ɗebi shi ne na uku mutum biyu da mai gari na ɗebi a jandarmeri polis na kuma gwamnatin jiha ya yi jabbai ya yi komi da komi kuma mun amshi dawan kuma an kawo jami'an tsaro suna nan sun cika wajen saboda kan wani abu kuma wani yan ya tashi mabannar da aka yi kamar ta wa'ansu rumbuna wa'ansu gidaje wa'ansu busashe eh, yanzu jama'an tsaro suna can suna anket. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Da fatan hukumomi za su ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata wajen rigakafi ko shawo kan ire-iren rigingimin manoma da Fulani makiyaya a nahiyar ta Afirka. Masu raro anan maka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin tamar abari wadda ta taimaka wajen muku shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya.